Ibn Ashir Islamic Propagation Center present jirgin Nuh alaihi salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a cikin alƙur'ani mai girma Allah subhanahu ta'ala cikin suratul ma'ida sura ta biyar aya ta ɗari da goma sha shida Allah maɗaukakin sarki ya tambayi annabi isa alaihi salam don haka annabi isa alaihi salam shi kuma sai ya bawa Allah subhanahu ta'ala amsa cewa قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وانا shi إذا كرنت ka karanta guri ɗaya tun daga bangon farko har zuwa ƙarshen littafin babu wata aya ko wata sura da annabi isa da bakinsa ya ce ni allah ne ku bauta mu amma akwai gurare da dama da ya nuna cewar allah ɗaya ne kuma ya kira kansa bawan allah ya kuma yi umarni da a bauta allah shi shi kadai a cikin book of acts chapter 2 verse number 22 women of israel ya ku mutanen bani isra'ila hear this word ku ji waɗannan kalmomi jesus of nazareth annabi isa na nasara a man approved of god amongst you mutum ne mai ban gaskiya ga allah da allah ya zaɓe shi a cikinku miracles and wonders and sign ya kuma turo shi da ayoyi na ban mamaki which God did by him in the middle of you Allah ne ikonsa a tsakaninku as you yourself also know yi haka don ku san haka kuma ku kiyaye ya zama izina a gare ku haka kuma rubutaccen al'amari ne a cikin book of john chapter 5 verse 30 annabi isa da kansa yake cewa i can of my own self do nothing as i am here i judge and my judgment is judge because i seek not my own will but the will of the father which has sent me annabi isa ba tare da bata lokaci ba yana cewa ni a kankin kaina ba zan iya aiwatar da komai ba duk abin da nake yi ina yi ne da ikon ubangiji wanda shine ya turo ni gare ku book of john chapter 17 verse 3 and this is life eternal wannan ita ce rayuwa mai ɗorewa za ta zama wacce ya kamata ku santa only one true god ma'ana riƙar Allah guda ɗaya tak and Jesus Christ whom you have sent annabi Isa kuwa shine wanda Allah ɗayan ya aiko Book of John chapter 14 verse number 28 Matthew chapter 12 verse number 28 Luke chapter 11 verse number 20 Book of John chapter 10 verse number 29 dukkanin waɗannan ayoyi an same su ne daga annabi isa kuma dukkaninsu suna rubuce a cikin littafin kiristoci ba kuma komai ne a cikinsu ba sai kaɗai ta Allah da kuma cewa kai tsaye daga bakin annabi isa shi manzo ne na Allah kuma bawan Allah idan ka karanta book of matthew chapter 7 verse number 21 not everyone that said to me lord lord shall enter into the kingdom of heaven ba dukkan mai kira na ubangiji ubangiji zai samu shiga cikin mulkin sama ba but he that does the will of my father which is in heaven sai wanda yake aika nufin faɗinsa zuwa ga ubangiji na wanda shi ke da mulkin sama in har annabi isa alaihi salam ya faɗi wannan magana ta cikin book of matthew chapter 7 verse number 21 to 22 akwai haɗari wani daga cikin mutane ya dinga kiransa allah wa akhir da awana an alhamdulillahi rabbil alamin jirgin nu shiri ne da ya daura damarar sanar da ku guraben da suka yi magana akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin kiristoci haka kuma shirin bai tsaya daga nan ba ya ɗaura ɗamarar sanar da ku abinda da alƙur'ani mai girma yake sanar da ku game da annabi isa alaihi salam da mahaifiyarsa an samar da shirin jirgin nu a dvd plate don kallon za ku same shi a audio cd a duk inda ake hada-hada samar da kasassuna